barkamu da sake haduwa a wannan yammaci na ranar lahadi wanda shine yammacin biyu ga watan ramadan shekarar hijira ta 1446 wanda ya dace da lissafin biyu ga watan mari shekarar miladiya 2025 daga wannan masallaci na area 8 garki da ke nan abuja a birnin tarayyar najeriya inda muke karatu a cikin tafsirin alkur'ani mai girma a wannan wata na ramadana mai albarka wannan zai zama darasi na biyu kenan insha Allah a cikin tafsirin suratul fatiha a jiya mun fara tattaunawa game da ma'anar al-isti'aza za mu sake jin karatun wato isti'aza da basmala da kuma suratul fatiha daga alarama bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين na'am Allah madaukin sarki ya buɗe Alƙur'ani da wannan sura da ake ce mu fatiha sannan mun ji a gabaninta akwai waɗannan jumloli guda biyu jumla ta farko ita ce al-isti'aza wato faɗin mai karatu a'udhu billahi minash shaitanir rajim ina neman tsarin Allah daga Shaitan ar-rajim wanda yake korarre daga ni'imar Allah daga rahamar Allah ma'ana wannan isti'aza shine neman wato mafaka a wurin Allah madaukakin sarki dan ya tsare bawa wanda yake karatun alqur'ani daga cutarwar shedan daga cetan shedan ya cutar da shi a addinin sa ko a rayuwarsa daga shedan wanda zai katange shi daga aikata ayyukan alkhairi daga shedan wanda yake ziga bayi zuwa ga ayyuka ta ayyuka waɗanda suke na sharri Allah madaukin sarki ya mana umarni a wurare mabambanta da mu nemi tsarin Allah daga ainihin shaidan. kamar faɗin Allah madaukakin sarki da yake cewa "Kudil afuwa wa amur bil urfi wa arid anil jahilin cikin a Arab. Allah ya ce "Kudil afuwa, ka yi riƙo da afuwa wa amur bil urfi yi umarni da abin da yake mai kyau wa a'rid anil jahilin kuma ka kauda kai daga wawaye sai Allah ya ce wa imma yanzaghannaka minash shaitani nazghun fasta'iz billah innahu huwas samiul alim idan ka ji wata fusga ta fusge ka za ka aikata barna to ka nemi tsarin Allah daga shedan lalle shi Allah sami'u uh, innahu huwas samiul alim Allah yana ji kuma masani hakanan a cikin suratul mu'minun inda Allah yake faɗa mana cewa idfa billati hiya ahsanu sayyi'a ka tunkude mummunan abu da aka yi maka ta hanyar aikata kyakkyawa a madadin mummunan sai Allah ya ce nahnu a'lamu bima yasifuna mu muka fi kowa sanin abin da suke tsarawa wa qur rabbi inni a'udhu bika min hamazati shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdurun Allah ya ce kuma ka ce ya ubangiji ina neman tsarinka daga hamazat daga wato waswasin shaidanu wa a'udhu bika rabbi ya ubangiji ina neman tsarin ka an yahdurun kada shaidanu su halarto inda nake aikata ayyuka na alkhairi da kuma cikin of fustilat fadan Allah idfa billati hiya ahsan fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم Allah ya ce a imma yanzaghannaka min ash-shaytanir razbu to waɗannan wuraren guda uku cikin suratul a'raf da suratul mu'minun da suratu fussilat sune al-imamu ibnu kathirin ya haɗa su yake cewa waɗannan wurare guda uku ba su da na hudu ta fuskar irin wannan umarnin ubangiji ya umarci bayinsa da su kyautata ma 'yan uwansu mutane amma kuma ya umarce su a lokaci guda cewa shi shedan su nemi tsarin Allah daga su kama hanyarsa su nemi tsarin Allah daga cutarwarsa su nemi tsarin Allah daga gabarsa domin mabayyanin mai gaba ne da mutane kamar da Allah yake cewa ya bani adama la yaftinannakum ash-shaytanu kama akhraja abawaykum min al-jannati ya ku ɗan adam kar ku yadda shedan ya zama muku jarabawa irin yadda ya fitar da mahaifanku Adam alaihi salam da Hawwa'u matarsa yadda shedan ya fitar da su daga aljanna kar ku bari ya fitar da ku daga cikin rahama Allah wannan cikin suratul a'raf kenan haka nan a wani waje da Allah yake cewa inna shaytana lakum aduwwun fattakhiruhu aduwa inna ma yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir cikin suratul fatir Allah yake lalle shedan babban abokin gaba ne a wajen ku kuma ku riƙe shi a matsayin abokin gaba kar ku yi soyayya da shi Allah ya ce inna ma yad'u hizbahu abinda shedan yake ne yana kiran tawaggasa li yakunu min ashabis sa'ir dan su zama 'yan wuta Allah ka tsare mu daga wuta idan muka tafi cikin suratul kafi zamu ji da Allah yake cewa alal misali afatattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliya wa hum lakum adu za ku je ku riki wato a shedan da jama'ar ta ne su zama masoyanku min duni koma bayan Allah Allah ya ce wa hum lakum aduwwun alalin su abokan gaban ku ne saboda haka akai wannan umarnin a wurare daban-daban cewa a kiyayi shedan in an zo katun alqur'ani a nemi tsarin Allah daga waswasinsa da ainihin wato ruɗinsa da da da da, da, da, saboda haka abin nufi shine mai furta a uzubin min shaitanir rajim yana neman tsarin Allah cewa Allah ubangiji ya tsare shi daga wasu wasi wanda shaitan yake bujirowa da shi ana yin wannan isti'aza ne kafin a fara katin alkur'ani wasu malamai sun ce a'a ana yin isti'aza ne bayan an gama karanta alkur'ani akwai malaman da suke ganin haka abin mamaki su suna ganin cewa ai abin da ake nufi idan ka gama karanta alkur'ani ta yi idan karatun ya maka daɗi sai ka ji kana burge kanka sai ka shiga cikin al'ujubu wato ka zama mai jin cewa ya iya mai takama da ganin cewa shi na Allah ne saboda ya yi karatu mai daɗi ko ya ba da hadda ingantacciya sai kai maza ka nemi tsarin Allah daga wannan mummunan tunani haka wasu malamai suke faɗa wai suka ce lidaf'il ijabi ba'da al-faragi min al-ibadati domin mutum ya kawar da kansa daga jin cewa ya iya bayan ya gama ibada akwai malamai cikin magabata cikin makaranta al-qur'ani kamar hamza kamar abu hatim da wasunsu waɗanda suka ambaci haka a cikin fassararsu kamar yadda al alfakarun razi ya kawo cikin tafsirinsa haka na limamu abu abdullahi kurtubi shi ma ya ambaci maganar kuma ya yi mamakin wannan magana cewa magana ce mara kyau a takaita fa'ida da ake so a gane a nan shi ne a nemi tsarin Allah daga duk wani mummunan abu da shaɗan zai iya saka ka amma dai magana mai inganci shi ne ana yin wannan isti'aza ne a farkon karatu ba a sa ba duk da Allah ya ce ne wato zahirin lafazin abin da Allah yake faɗa shi ne fai za ƙara'atar ƙur'ana fasta'id billahi to da aka kawo da lafazin qara'ata wato fi'ili madi sai kama da a ce idan ka gama karanta alqur'ani zahirin zancen yana iya ɗaukan wannan ma'anar amma aikace ba haka yake nufi ba kamar yadda Allah ya ce idza qumtum ila salati faghsulu wujuhakum wa aydikum idan za ku tashi sallah kuma sai aka kawo da fi'ili madi aka ce idza qumtum to wannan usulubi ne na larabci idza in ta zo tare da fi'ili madi tana nuna mudari'i ne a mustaqbali sannan idan muka kalli hadisan manzo Allah sallallahu alaihi aikace suna nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yana yin ta'awuzi ne a farkon karatunsa ba a ƙarshe ba alal misali kama hadisin Abu Sa'id al-Khudri wanda yake cikin littattafai mabambanta irin ainihin wato as-sunan al-arba'a gaba ɗayan su Abu Dawuda da Tirmizi da nasa'i da ibnu maja da littafin al ahmad ibnu hanbal duka surwaito ruwaito hadisi daga abu sa'id al-khudri Allah ya ƙara masa yadda yake cewa idza kama kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama idza qama min al fastaftaha salatahu wa kabbara thumma qala yace manzo Allah sallallahu alaihi ya kasance dan ya miƙe cikin dare zai yi ibada idan yazo zai bude sallarsa abinda ake fara jin yayi shine kabbara harama to da zarar ya kabbara harama sai yayi addu'a wanda yake ce ma du'a'ul wanda cikin ta yakan ce subhanakallahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha illa Allah salasan yakan faɗi wannan addu'a kafa uku yace subhanakallahumma wa bihamdika sarki ya tabbata gare ka ya Allah ubangiji kuma ina yaba maka wa tabaraka smuka kuma sunanka yayi albarka wa ta'ala jadduka girmanka ya daukaka ya Allah wala ilaha illa Allah babu abin bauta bisa cancanta da gaskiya sai Allah yakan maimaita kafa uku sannan sai ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi sannan sai ya ce bismillahir rahmanir rahim sai fara kata alqur'ani kaga sai da ya isti'aza yayi basmala sannan kanta alqur'ani yakan ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim ina neman tsarin Allah ubangiji daga shaitan ko a'udhu billahi samiil alim ina neman tsarin Allah wanda yake ji na yake gani na yake da ilimi game da abin da nake yi ya tsare ni minash shaitanir rajim daga shaitan abin jefarwa abin nisantawa daga rahama Allah min hamdihi Allah ya tsare ni daga shaƙe wanda shaɗan yake ma bayin Allah Shaɗan yana iya shaƙe mutum ya ji kamar zai mutu wa nafkhihi da kuma girman kai da shaɗan yake sa ma bawa ya ji yana jin cewa shi isasshe ne wa nafsihi da kuma waƙa, shaɗan yakan sa mutum tunani irin na wato masu jin waƙa ko masu yin waƙa wanda Allah ya ce wa shu'ara'u yattabi'uhumul ghawuna batattu ne ke bin su to annabi sallallahu alaihi wasallam yakan faɗi wannan siga ta isti'aza to daga nan ya kamata sai mu ce kenan isti'aza ba iri ɗaya bane kamar yadda muka fara ambata a jiya akwai wannan wanda Allah ramma ya karanta mana a'udhu billahi minash shaitanir rajim wanda ita ce siga mafi shahara in za a yi tunawa a jiya mun fara magana a kanta cewa akwai hadisin Sulaiman ibn Sard radiyallahu anhu wanda yake cewa istabbar julani wasu mutane guda biyu sun yi wa junansu munanan maganganu sun zagi junansu sun yi fada inda nabi sallallahu alaihi wasallama a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai suka kama fada ta tabbaki har sai annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa ni kuma na san wata kalma wanda da ɗayan su zai fada da zai ji fushin da ke cikin zuciyarsa ya sauka ga baki daya domin dama shaidan ne ya sanya mai fushi don su fada da dan uwansa sai wasu suka ce wa mutumin ɗaya daga cikin mutanen ka faɗi abin da annabi ya ce sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ya ce in ka faɗa a'udhu billahi minash shaitanir rajim zaka ji fushin da kake ciki ya kwanta mutumin nan Allah bai bashi wannan damar ba sai yake cewa inni lastu majnunan ina cikin hankali na ni ba mahaukaci ne. wato har da yana cikin haukakken Allah ya kyauta sannan lafazin alqur'ani qarara a cikin suratul hali. fadin Allah fa idza qara'atal qur'ana fasta'id billahi minash shaitanir rajim in za ka karanta alqur'ani ka nemi tsarin Allah daga shedan wanda yake abin nesantawa daga rahama Allah kaga wanda yake a'udhu billahi minash shaitanir rajim to ya kwatanta lafazin da alqur'ani ya faɗa qur'ani ya ce masa ka nemi tsarin Allah daga shedan abin jefewa daga rahama Allah shi kuma ya yi wannan umarnin kamar da Allah ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir Allah ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idan kaga mutane sun zo suna shiga addini ana gangan ko ana musulunta to ka sani cewa Allah ya yi min addinin ka ta goma shi da haka daga nan ka dinga cewa fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu ka dinga yin tasbihi da sunan ubangiji kana neman gafararsa sai annabi ya dinga cewa subhanaka ya dinga maimaita wannan addu'a fasabbih bihamdi rabbika sai ya ce subhanallahi wa bihamdihi wa astaghfirullah fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu yana cewa subhanallahi wa astaghfirullah subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika ko lafazi makamanta haka ma'ana ya dinga aikata irin abin da aka ce masa haka da aka ce mishi tabbih isma rabbikal a'la sai yana cewa subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi to haka nan ma da aka ce wato fasta'id billahi minash shaitanir rajim sai yake cewa a'udhu billahi minash shaitanir rajim saboda wannan zahirin lafazin alqur'ani kuma haka yazo mutawatiran tare da tawaturin alƙur'ani mai girma kamar da aka ruwaito kalmomi da surori da jumlolin alƙur'ani aka ruwaito su da riwaya mai tsananin inganci ha kuma aka ruwaito cewa makaranta suna karanta wannan siga ta isti'aza daga cikin su akwai asim wanda alaran Malam ashir yake karanta mana ƙur'ani da irin karatunsa akwai abdullahi ibn kasir da kuma ɗaukacin malaman salaf kamar su al'imamu abu hanifa su al'imamu shafi'i su al'imamu ahmad ibn hanbal Allah ya gafarta musu gabaki daya al'imamu makki ibn abi talib ibn abi talibin ya ambaci wannan a littafin sa mai suna al-kashfu an wujuhil qira'ati saba a inda yake cewa wallazi alaihi al-amalu wa huwa al-ikhtiyaru an yaqula al-qari'u a'udhu billahi minash shaitanir rajim yace abin da ya kamata ga mai karatu idan ya zo ya zaɓi wannan lafazi na a'udhu billahi minash shaitanir rajim ya fara karatun sa da shi akwai wata siga wadda ba wannan ba ita ce siga ta biyu ita ce mutum ya ce a'udhu billahi samil alim minash shaitanir rajim ma'ana ya ƙara lafazin as-sami'il alim bayan lafazin Allah da yakon a'udhu billahi minash shaitan sai ce a'udhu billahi samil alim minash shaitanir rajim wannan ya zo a cikin hadisin Abu Sa'idin wanda muka ambata ɗazu-ɗazun nan na cikin du'aul istiftahi wanda ke cikin Musa, Imam Ahmad ibn Hanbal da kuma as-sunan al-arba'a sannan kuma daga cikin abin da ke nuna halastin ƙara lafazin as-sami'il alim shine saboda faɗin Allah wa imma yanzaghannaka min ash-shaytani Fasta, fasta'iz billah sai Allah yace innahu huwas sami'ul alim to sai ake ƙara a'udhu billahi samiil alim saboda Allah ya ambaci waɗannan sunaye nashi a cikin wannan sabga a cikin sautu fusilat wannan isti'azar ta biyu irin ta Hamza yake a wajen karatunsa da wasu malamai magabata har Abu Amr Dani yana cewa inna alasti imalihi ammatu ahli adai min ahli al-haramaini wal iraqaini wash-shami yace mafiya yawan malaman da ke karanta da alkur'ani a ƙasar makka da ƙasar kufa da basara da ƙasar siriya haka suke karantar da karatu suna alkur'ani suna koyawa almajiransu a udu billahi sami da alim mina shaitanin rajim ita ma siga ce ingantacciya ana iya yin ta akwai siga ta uku wadda ita ce a billahi sami da alim mina shaitanin rajim min hamzihi wa nafsihi wa nafsihi Ƙarawa da min hamzihi Allah ka tsare mu daga shaƙewar shedan wa nafsihi Allah ka tsare mu daga ruɗin shedan da ke sa mutum ya girman kai wa nafsihi Allah ka tsare mu daga maganganun banza da shedan yake kimsawa mutane a cikin zuciyarsu ko ƙwaƙwalansu. wannan siga ita ma ta tabbata a cikin wata riwaya ta Abu Sa'idin din can akwai kuma wasu siyag ɗin da yawa mabambanta wanda ba za mu tafi zuwa ga sai an kawo su duka ba duk siga da mutum ya karanta ɗaya daga cikin waɗannan wajen karta alƙulani mai girma daidai ne babu matsala a kai kamar yadda al'imamu ibn al-jazar yake cewa wa a a'udhu in ta taqra'a wa a a'udhu in ta taqra'a kan nahli jahran li jami'il ya ce in ka zo karatu alqur'ani ka ce a'udhu lillahi minash shaitanir rajim za ka kanta alqur'ani kuma za ka bayyana uzu din a wajen karatunka da za ka yi a bayyane kamar yadda dukkanin masu karatun alkur'ani suke wato idan ka zo karanta alkur'ani ba za ka zo ka karanta isti'azar a zuciyarka ba in dai karatun a bayyane za ka yi to abin da ya kamata a fara ji shine a'udhu billahi minash shaitanir rajim ya ci gaba da cewa wa in taghayyar aw wa in tughayyir aw tuzid lafzan fala ta'adu fala ta'adu allazi qad sahha mimma nuqila imma zaka ƙara wani abu ko ka dan canza wani abu to kada dai ka tsallaka iyakar abinda aka ruwaito wato kana iya cewa uzbillahi minash shaitanir rajim kana iya ƙara kuma uzbillahi samil alim minash shaitanir rajim kana iya ƙara uzbillahi samil alim minash shaitanir rajim min hamdihi wa nafthihi wa nafthi din kai haka baka tsallaka daga abinda aka ruwaito ba ina fata mun gane wato kada ka kawo naka salan ko naka larabcin ko naka filiƙin haka na al'imamu a shatsibi a cikin littafinsa na shatsibiya hijir amani yake cewa idan ma a rattar dahara taƙara a rattar dahara ufasta id daharan minar shaitani billahi musdala duk sanda ka zo karatun alƙur'ani ka fara da faɗin a'udhu billahi minash shaitanir rajim kuma ka bayyana ta a fili yadda aka ruwaito ta alama a tafin nahli yusran wa in tuzid li rabbika tanzihan falasta mujahhala yace kai amfani da lafazin da yazo cikin sotin nahli wanda muka ambata anan yace wa in tuzid in ko ka ƙara wani abu li rabbika tanzihan don ƙara tsarkake ubangijinka falasta mujahala ba za a ce kayi wauta ba inda ka tsaya cikin abin da aka ruwaito sai ya ce wa kad zakaru lafzar rasuli wa lam yarid walau sa hadha an lam yabqa mujmala yace an ambaci wani lafazi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an ruwaito shi yace inda ya inganta to da babu wata matsala to gaskiya ya inganta dan yana ishara zuwa ga wannan lafazin lafazin a'udhu billahi samil alim من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه mina بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه تبس يا إنجنتا الشيخ الألباني محمد ناصر الدين yana daga cikin malaman da suka inganta wannan lafazi a littafansa mabambanta kamar cikin irwa'ul galil kamar cikin sifatus sala da wurare daban-daban saboda haka ya inganta wancan lafazin na cikin alkur'ani wannan kuma na cikin hadisi ne saboda haka mun samu abin da ake cewa ikhtilafu tanawwu wato wani lokaci ka yi wannan wani lokaci ka yi wannan wani lokaci ka yi wancan duka sun tabbata wannan ya tabbata daga lafazin alkur'ani waɗancan kuma sun tabbata daga lafazin hadisin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallam to abinda ya kamata mu ƙara da shi anan shine baya ga wajen karatun alkur'ani akwai wurare da yawa da aka umarce mu mu nemi tsari daga shedan saboda tsananin hadarin sa da aka bayyana akwai wurare da dama wanda ya kamata musulmi ya kiyaye idan ya zo irin wannan wurin ya dinga neman tsarin Allah daga shedan abin jefewa daga rahama Allah wuri na farko shine nan da muke magana cikin alkur'ani wasu malamai sun yi ƙoƙarin su tantance to wai ita isti'azan ita ma yadda aka kawo ikra bismi rabbikal ladhi khalaq yadda aka kawo amanar rasulu yadda aka kawo ayatul kursi shin ita ma mala'ika jibril ne ya kawo ta Koko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne da kanshi yayi ta koko su malaman karatun alkur'ani ne suka yi magana ta gaskiya babu hadisi ingantacce da ke nuna cewa wato a a ga asalinta ta fuskar wahayi akwai hadisai da basu inganta ba al-Imam Ibn Kathir ya ambace su a cikin tafsirinsa cewa mala'ika Jibrilu ya ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ka nemi tsarin Allah daga shedan sannan ka fara da sunan Allah sannan ka ce ikra bismi rabbikal ladhi khalaq amma bai inganta ba amma istinbadin malaman karatun alqur'ani tun cikin sahabbai da tabi'ai da kuma wancan hadisin na Abu Sa'id al-Khudri da muka ji a baya yana nuna cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa shine yayi amfani da fadin alqur'ani ya furta wannan lafazi na isti'aza daga nan kowa yake daga cikin wuraren da yake wato ake neman musulmi ya dinga neman tsarin Allah daga Shi ne duk sanda wata fusga ta nemi ta fusge ka daga shedan sanda ka ji wani takaici a rayuwarka ko wani bakin ciki ko wata mummunan manufa ko wata mummunan niyya ta aikata sako ko barna ko abin Allah wadarai shine ma'anan wa imma yanzaghannaka minash shaitani nazgun sai Allah yace mene fasta'iz billah sai kai marmar maza ka ce a'udhu billahi shaiɗan shaitanir rajim haka duk sanda wani wasu ya bujiro maka daga cikin manyan ayyukan da shedan yake bujirowa da bayan Allah akwai wasu wasu shi shine ya sa maka wani confusion a cikin kwakwalwarka ka fara jin cewa kana inkarin samuwar Allah ko samuwar lahira ko hisabi ko makoma ko aljanna da wuta ko ka ji kana inkarin cewa anya da gaske ne akwai wani abu a kabari mai suna azaba ko kun kana sallah ka dinga tunanin shin na karanta fatiya ko ban karanta ba raka'a ɗaya nake ko raka'a ta biyu ko ka zo a lola ka wanke hannunka ka wanke fuska za ka wanke kafa ko za ka shafan kai sai ka ji kana wasuwasi shin na yi kaza ko ban yi ba ka yi sujuda ka ɗago ka rasa gane guda ɗaya kai ko guda biyu duk wannan yana cikin wasu wasuwasi da shaɗan yake zuwa don ya ɓata maka addininka sai annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisin bukhari da muslim yake cewa idan shedan yazo ga ɗayan ku yana ce masa man khalaqa man khalaqaka wa ya halicce ka sai ka ji a ranka ka ce Allah ya halicce ni sai ka bujuro maka da wata tambaya to shi Allah wa ya halicce shi kaga ya fara sama wasu wasi to sai annabi ya ce do daga nan sai kai marmaza ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim walyantahi kuma sai kai kokari ka daina wannan tunanin saboda yana so ya sa maka tunanin ta samuwa Allah wanda mutane da dama sun bace a sanadiyya haka Haka nan, a lokacin da shedan ya zo ya maka wata magana a sallah yana yana ce maka tuno kaza ka tuna kaza ka tuna kaza har ya mantar da kai sallar ka da kake yi sai kuma lokaci a'udhu billahi minash shaitanir rajim akwai wani sahabi mai suna Usman ibn al As ya sami manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya Rasulullah inna shaytana yahulu baini wa baina salati shedan yana kokarin shiga tsakankanina na da tsakankanin sallata ya dinga ce mun tuna kaza tuna kaza tuna kaza sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa zaka shaytanun yuqal lahu khinzab nabi ya ce wannan wani shaytani ne sunan shi hinzab. fa'iza a hasassahu idan ka ji irin wannan alamun fasta'id billahi minhu ka nemi tsarin Allah ka ce a'udu billahi minash shaitanir rajim sai annabi ya ce masa watful an yasarika kuma ka tofar da miyau haka mai iska ta ainihin wato a yamma ta hannun hagunka yi haka so uku wato ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim sai kuma ka yi haka Tuk tuk tuk in Allah ya so ka ji wannan abin ya fita daga zuciyarka wannan hadisi yana cikin sayin muslim to haka nan lokacin da mutum ya yi fushi fushi wannan yana zuwa ne daga shaidan shi ke sa mutum fushi don ya halakar da shi sai kai marmaza ka ce a billahi na shaitanir rajim idan kana tsaye ne sai ka nemi wuri ka zauna idan kana zaune ne sai ka ƙara gyara zama idan kana magana ne sai ka yi shiru ka bar magana wannan ya taimakawa wajen a ah, gintse fushi din sannan kuma akwai lokacin da mutum ya farka a mafarki ya ga yayi mummunan mafarki to nan ma ana so ya marmaza ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim Maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya cewa al-ru'ya minallahi wal hilmu minash shaitan kyakkyawan mafarki daga Allah ne mummunan farki kuma daga shaitan duk sanda ɗayan ku ya mafarki mummuna to ya marmaza ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim kamar yadda zuwa cikin bukhari da muslim haka nan wajen shiga masallaci abu huraira ya roto daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama manzo Allah yana cewa idza dakhala adukumul masjida falyusallim ala nabi sallallahu alaihi wasallama idan ɗayan ku zo shiga masallaci to yayi ma annabi sallallahu alaihi wasallama salati zai ce bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah allahumma iftah li abwaab rahmatika sai kuma ya ƙara da Allahumma asimni minash shaitani a wani lafazin kuma sai ya ce a'udhu billahi al-azim wa biwajhihi al-karim minash shaitanir rajim duk yana cikin lafazin da ake karantawa wajen shiga masallaci hakanan kuma sanda mutum ya ji kukan jaki musamman cikin dare manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa idan kuka ji kukan zakara idan kun ji kukan zakara to ku yi addu'a saboda zakara yana ganin mala'iku ne daidai asubahin nan da yake yin kuka da yake yin cara yake cin kukan shigo daidai wannan lokacin mala'iku ne masu tafiya zuwa ga kai saƙo za su canjin aiki su da wasu mala'iku idan zakara ya gansu sai dinga tara to kai kuma sai kai maza kai addu'a sai su wuce maka da ita kai tsaye sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan kuka ji kukan eh, kuka taran zakara ku yi addu'a wasalullaha min fadlihi ku roki Allah daga falalarsa yace idan kuma kuka ji kukan jaki fata'awwadu billahi ku nemi tsarin Allah mina shaitanir rajim daga shaiɗan abin jefewa daga rahama Allah kamar yadda yake cikin Bukhari da Muslim wuri na gaba shine wurin shiga ban daki Allahumma inni a'udhu bika minal khubuthi wal khaba'ith na ma'ana neman tsarin Allah daga shedan hakanan idan mutum ya ji ciwon kai ko ya buge ko ya samu wani injuri wanzu Allah sallallahu alaihi Wasallama ya umarci wani sahabi cewa ka daura hannunka a daidai inda kake jin ciwon kai ko zazzaɓi ko raɗaɗi, sannan sai ka ce Bismillahi, ƙafa uku sannan sai ka ce billahi wa bi ƙadirihi, billahi wa biqudratihi min sharri ma ajidu wa uhaziru a'udhu billahi wa bi qudratihi min sharri ma ajidu wa uhadiru kafa bakwai wannan ma wuri ne daga cikin wuraren da ake neman tsaron Allah daga shedan abun jefewa daga rahama Allah sai kuma a cikin azkar na safiya da na maraice akwai zikirin da yake Allahumma fatiras samawati wal ard alimul ghaibi wash shahada rabb kulli shay'in wa malika a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri wa sharaki وانا اقترف على نفسي سوءا او اجره الى ila muslim ya Allah يا الله ubangiji wanda ya halicci samai da ƙasa ya Allah masanin abin da yake ɓoye da wanda yake fili ya Allah wanda ya mallaki komai ina shaida cewa babu abin bautatawa da cancanta da gaskiya sai kai ina neman ka tsare daga sharrin kaina ina neman ka tsare daga sharrin shedan ina neman ka tsare ni daga fadawa cikin tarkonsa zuwa ƙarshen wannan addu'a wadda aka ruwaito ta a cikin littafin sunan abi dawud kaga anan ma ya ce a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri shaytani wa sharaki? manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya wannan addu'a idan ya fito a hanya yana tafiya idan wani karamin ya zo yana so ya cutar da shi sai manyan shaytanu su ce masa ka kyala wannan mutumin da ka gani yana cikin kariya Allah wuri na gaba shine idan mutum ya farka daga bacci nan ma ana addu'a daga cikin addu'o'in da ake yi na ainihin wato tashi daga bacci akwai addu'a ta neman tsarin Allah daga shi na auzu billahi auzu billahi wajil karimin shaitanir rajim haka nan akwai addu'a da ake na neman tsarin Allah daga shaitan wanda ake yi ma yara manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana yi ma jikokin shi Hassan da Husaini radiyallahu anhuma yakan ce inni wa'idukuma bi kalimatin lahi tamma min kulli shaytanin wa hamma wa min kulli ainin lamma ina neman tsarin Allah ya tsare ku da kalmomsa cikakku daga duk wani abu mai cutarwa da duk wani shaytani wanda yake azzalimi wannan ma yana da kyau a dinga yi ma yara ƙanana in za su fita za a kai su makaranta ko za a kai su islamiyya ko makamancin haka dan ya tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana yi wa 'ya'yansa ma'ana jikokinsa 'ya'yan Fatima radiyallahu anha al da Al-Husayn waɗannan wasu wurare ne ka ji wajen guda goma sha biyu daga cikin wuraren da aka umarci musulmi akan yi nemi tsarin Allah daga shaɗan wannan ya nuna maka girman sha'anin shedan ta wajen kokarin halakar da mutane da kuma yadda musulunci da shari'arsa ta ba da muhimmanci wajen ganin cewa mun tsira daga sharrin shaɗan saboda wannan rikitarwa da bala'in da yake ciki to abin da ya kamata ne wa mu gata da shi shi ne mu dukufa wajen aikata waɗannan abubuwa da aka umarce mu sai mu duba mu ga da wanne da wanne ne nake yi sai na gode wa Allah sai in ci gaba da yi wanne da wanne ne ba na yi sai sai in gyara sai in fara yi wanne ne ban haddace ba sai in rubuta in ta karantawa sai na haddace dukkaninsu addu'o'i ne kalma ɗaya kalma biyu jumla ɗaya jumla biyu ba wanda ta kai ko da layi uku ko layi biyar balantana ce za a sha wahala kafin a haddace su da ka karanta ɗaya biyu uku kafa biyar kafa goma insha Allah za ka ji ta zauna a bakinka idan mutum bai iya na larabcin ba zai iya yi da diyaran da ya sawwaka wanda yake neman yadda zai same su kana iya samun karamin littafin nan na hisnul muslim Za ka same ta duka a ciki alhamdulillah akwai fassarar shi na Hausa akwai fassarar shi na Turanci akwai kuma karatun shi da malamai suka yi kala daban-daban wanda yake an sajjala shi kwanan nan ina jin mako ɗaya kenan da ya wuce babban malamin mu professor Isa Ali Ibrahim Fantani ya gama karanta da wannan littafin a nan birnin Abuja a masallacin Annur so zaka iya neman irin wannan karatun sai ka dinga bin shi a hankali kana saurara kana ƙara fahimtar waɗannan zikirori waɗannan addu'o'i da zikirori su ne abinda idan kana yi ko da yaushe zuciyarka za ta zama rayayya kuma za ka samu kariya daga shaidan da sharrinsa idan kuma kawo fanta daga barinsu sai ka zama vulnerable sai ka zama wato kamar kankana ga kuma wuka da za a yanka ta kaga ba abin da zai kare ta da zarar an lima mata wuka kawai za a tashi gitin sai ka ga shaidan ya samu ragama a kanka yana ta tunzura ka kana aikata ayyuka munana yana ta ƙara nesanta ka daga ainihin rahama Allah da gafararsa Allah ubangiji ka tsare mu daga shedan da sharorinsa da munanan ayyukansa to sai mu tsallaka a zuwa lafazin ar-rajim ar-rajim bi ma'ana marju kamar da ake cewa qatil bi ma'ana maqtul in aka ce ar-rajim ana nufin wanda aka aka jefe shi jefewa a nan ba wai an jefe shi da duwatsu ba a'a an nisanta shi daga duk inda za a samu rahama Allah Allah mulkin sarki yayi Allah wadare da ɗan ya tsine masa fakhruj minha naka? rajim ka fita daga cikin aljanna lalle kai abin nesantawa ne daga rahama Allah to wannan takaddarin bawa wanda Allah ya nesanta shi daga rahamarsa wajibi ne mu kuma wato mu yi ƙoƙari mu nesanta kawunanmu daga shi mu nisanta daga shi daga duk wani aiki da zai zuga mu daga duk wani abu wanda ainihin wato muke ganin shedan zai kai mu zuwa gare shi malaman fiqhu suna da maganganu game da hukunce-hukuncen isti'aza a wajen karatu ina ne ya zama dole a karanta ta ina ne ba dole ba wasu malamai sun kalli zahirin lafazin faɗin Allah fasta'id billahi na shaitanir rajim sai suka ce wannan umarnin zahirin shi wajibi ne amma maganar da malamai mafiya yawa suka kata zuwa gare ta shine cewa wannan umarni ne mustahabbi mustahabbi ne duk sanda kanta alqur'ani a karanta isti'aza din idan za ka karanta farkon sura kamar da alarma ya karanta mana daga farkon suratul fatiha to a karanta a'udhu billahi minash shaitanir rajim da kuma bismillahir rahmanir rahim in za ka karanta wani karatu daga tsakiya wato ba farkon sura ba karanta ba haka nan ma za ka yi a uzubillah mai shaitanar rajim a nan ba dole sai ka yi bismillah ba idan kana cikin yin karatu sai ka dakata wata ‘yar dakatawa mai ɗan tsayi kamar ka yi magana ko ka amsa waya ko ka tashi ka je ban ɗaki ka dawo ko kana cikin karatu ka ɗan yi gyangyaɗi sai ka farka to ana so ka sake maimaita uzubillahi mai shaitanar rajim na fata muna ba. hakanan idan ka gama wata sura za ka shiga wata sura to anan kuma ba a maimaita uzu da min shaitanir rajim sai dai bismillah haka a cikin sallah a cikin sallah a raka a farko ana so bayan ka kayi kabbara yi du'a listiftah idan kana sallah kai kadai ko kana bin liman wanda yake asirtawa to za ka karanta a a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim sannan ka karanta abin da ya biyo baya za mu zo mu ji a cikin sautul fatiha insha Allah magana game da bayyanawa ko asirta a billahi minash shaitanir rajim da bismillahir rahmanir rahim magana mafi inganci su ba a bayyana su za a yi su ne a asirce duk da yake a wasu mazahibu kamar mazhabin al-imamu ash-shafi'i su suna bayyana bismillah da kafin su fara karatun alqur'ani mai girma amma mu a mu na malikiya to ana ɓoye duka ne a isti'aza da basmala duka ana ɓoye su ne abinda za a fara ji a karatun ka shine alhamdulillahi rabbil alamin wannan kenan to ina ganin wannan bayanin ya isa game da isti'aza a takeice kwarai insha Allah kar mu tsawaita har a fara manta na bayan to sai mu tsallaka inda Allah yake cewa bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah ar-rahman mai rahama ar-rahim kuma mai jin kai haka ake fassarawa da Hausa a ce Allah mai rahama mai jin kai su ma waɗannan lafuzan idan mun je cikin alhamdulillahi rabbil alamin za mu yi bayani insha Allah game da meye ma'anarsu meye bambancin arrahman da arrahim rahim kuma me yasa ake haɗa su a ko da yaushe wannan lafazin shi ake cewa al-basmala kamar da ake ma wancan da ya gabata al-isti'aza shi kuma ana ce mishi al wato bismillah wannan ma'anarta shine bawa yana cewa ne aqra'u bismillahir rahmanir rahim ko bismillahir rahmanir rahim abda'u qira'ati ina fara karatuna da sunan Allah mai rahama majikai ina neman Allah ya bani dace in karanta daidai in fahimta kuma in samu albarka dake cikin karatun wannan shine ma'anar faɗin bismillahir rahmanir rahim haka Allah ya fara littafinsa ta wannan waje wato wajen bismillah ɗin nan dukkanin surorin da ke cikin alkur'ani suna farawa da bismillah in banda suratu bara'a suratu tauba shine kamar yadda mana yake fara yake cewa wa baina kulli surataini basmila la baina lamfali wa taubatin fala ta'ti biha bal qif aw uskut aw sila thalathatun sahad li kulli man tala Ya ce wa baina kulli surataini tsakanin kowace sura da ɗan uwata basmila ka ce, bismillahir rahmanir rahim la baina lamfali wa taubatin amma banda tsakanin suratul anfal da suratul tauba fala ta'ti biha anan karka zo da lafazin bismillah bal qif sai dai ka tsaya iyanan auskut ko kai abinda da suke ce ma astaktu aw sila ko kuma ka sadar da su waɗannan duka wasu islahat ne na malaman tajwidi ba na so mu nutsa cikinsu saboda haka adadin surorin alkur'ani adadin yawan bismillolin da ke cikinsa in banda a wannan wajen tsakanin suratu al'amfal da suratu tauba shi kuma sai ka ɗauko bismillah da ke cikin suratun nahali sai ka cike da ita ita za ta ba da lissafi cif cif cewa bismillah a cikin alkur'ani guda ɗari da goma sha hudu adadin sauran alkur'ani kowane sura tana da nata banda suratul tauba sai a dauko faɗin Allah madaukin sarki innahu min sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim Allah ta'alu alayya wa atuni muslimin kaga ya cika kenan babu gidi in Allah ya so ah ana so a wajen karanta alkur'ani a fara da bismillah din haka da wasu wurare ma bismillah wato wani lafazi ne shi ma mai muhimmanci da musulmai suke mu'amala da shi a koda yaushe akwai hadisi da aka ruwaito da aka ce wai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wai kullu amrin ko kullu shay'in zibalin lam yubda fihi bismillah fa huwa raddun ko fa huwa aqta'u duk wani abu da aka fara indai mai amfani ne indai abun abin arziki ne aka zo aka fara shi mana za a yi wani mitin za a yi wata tattaunawa za a yi karatu za a yi zaman fira za a ɗaura aure duk abin da za a yi kar a fara sai an fara da bismillah in ba a fara da bismillah ba to wannan abin zai zama an yanke albarkarsa wannan hadisi ne mashahuri zaka ji malamai suna wa'azi da shi a wurare daban-daban galibin lafazinsa sun zo ne da lam yudafihi bihamdillah sai wani lafazi yabo lam yudafihi bismillah shine wanda al-imamu ibnu abdul bar ya ruwaito a cikin littafin sa mai suna al-jami li akhlaqir rawi wa adabis sami wannan hadisi da dukkan lafazan sa bai inganta ba hadisi ne mai rauni kware da gaske kamar da malamai suka fada su al-hafiz ibnu hajr su al-imamu suyuti su al-shaykh al-albani muhammad nasiruddin Allah ya musu gafara ga baki da yansu dukkanin malaman hadisi sun hada akan cewa wannan hadisi ne mai rauni saboda haka ta fuskar inganci bai inganta ba amma ta fuskar aiki to ana aiki da ma'anarsa saboda a aikace an ga cewa duk wani abin arziki idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai fara shi yana fara shi da ambatan Allah mun ji annabi Sulaiman zai aika da wasiqa yace innahu min Sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim kaga cewa daga cikin sunna annabawa fara rubutunsa da bismillah kuma Allah ya umarce mu da cewa ayi koyi da dukkanin annabawa haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ya rubuta wasiku zuwa ga sarakuna da shugabannin ƙasashe kowanne ya sa bismillah yana cewa min muhammadu bismillahir rahmanir rahim min muhammadin rasulillah ila hirqal azimir rum bismillahir rahmanir rahim min muhammadin rasulillah ila kaisari min muhammadin rasulillah ila ilan najashi da makamantansu wato ya fara da bismillahir rahmanir rahim a dukkanin wasiƙunsa haka da aka zo wajen sulhu daibiya da za a rubuta wato abin nan a MOU din da aka rubuta a sulhu daibiya sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sayyidina ya rubuta bismillahir rahmanir rahim sai kafiran Makka suka ce ba su yadda ba su ba su da wannan lafazin ba ba su san wani sunan Allah ar-Rahmanur Rahim ba to saboda a a cimma manufa sai annabi ce to shikenan ba komai da kuke so a rubuta sai suka ce a rubuta bismikallahumma irin wanda suka sani tun a jahiliya sai annabi ce a rubuta ba komai kaga hatta a wajen rubuta takardar sulhu tsakanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da kafiran Makka sai da aka rubuta bismillah to hakan zaka rubuta wani abu kamar wasiya ko wani abu makamancin haka a haƙila yau kamar da muka ambata game da lafazin isti'aza ita ma bismillah akwai wurare da dama da aka nuna cewa ana so a dinga ambatanta kama a farkon fira ko wani lakta ko wani darasi ko makamantansu ko wani rubutu hakanan a wajen shiga ban ɗaki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa sitru ma baina a'yunil jinni wa aurati bani adama idza wada'a ahadukum thawbayhi falyakul bismillah a cikin hadisin da al-Imam Ibn Majah ya rawaito manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace abinda ke zama rufin asiri ya hana shedanin aljanu su ga al'auran mutum ya shiga ban daki sanda zai biya bukatar sa shine yazo shiga ban daki yace bismillah ko ya ce bismillahi Allahumma jannibna shaitan afwan bismillahi Allahumma inna a'udhu min al-khubuthi wal khaba'i ko ya ce bismillahi din ita kadai ta wadatar idan mutum bai faɗi haka ba tsaraicin shi za su tsaya suna kallo suna dariya haka nan a wajen addu'a a wajen alula Nabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alayhi babu alula ga wanda bai ambaci sunan Allah ba kamar da yake cikin hadisin Tirmidhi wanda da ya Allah da ce bismillahi ba to alulan shi ta zama na kasashiya duk da in yi sallah sallar ta yi amma alulan ba bata cika ba ta fuskar cikar wato ladanta hakanan kamar yadda muka sani a wajen cin abinci ya zo a cikin hadisin tirmidhi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza akala ahadukum at-ta'ama falyaqul bismillah inda yanku zai ci abinci ya ce bismillah hakanan cikin hadisin wannan yaro maraya da yazo zai ci abinci da hagu annabi ya rike hannunsa ya ce ya gulam sammin laha wa kul bi yaminika wa kul mimma yalika in zaka ci abinci ka ce bismillah ka ci da hannun dama kuma ka ci gabanka haka nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da labarin cewa aljanu shedanu suna yawo suna neman ina za su kwana ina za su ci abinci na banza idan suka zo zaka ci abinci da zaran ka ce bismillah sai su miƙe sai su ce la ba mu da abinci a nan in ka zo shiga gidanka za ka buɗe ƙofa ka ce bismillahi sai su fita su ce la mabita ba mu da wajen kwana a nan in ka zo tarawa da iyali, ka ce bismillahi allahumma jannibna shaitan wa jannibna shaitan ma razaqtana sai su kauce su ce babu ba su da komai a nan ba su da abinci ba su da wurin kwana ba su da nasibi a cikin tarawarka da iyalinka idan ko kai waɗannan abubuwan duka ba tare da ka ambaci Allah ba to duka da su za ka yi tare za ku ci abincin tare za ku kwana a ɗakin tare za ku sadu da iyalin to da mu kiyaye waɗannan wuraren a wajen ambatan Allah hakanan wajen fita daga gida sanda muke fitowa daga gidajenmu akwai addu'an bismillahi tawakkaltu ala wala haula wala quwwata illa billah kaga shi ma da sunan Allah ne haka yabo a cikin hadisin Abu Dawuda wato da sunan Allah nake fita daga gidana kuma na dogara ga Allah gare shi nake neman kariya babu ƙarfi babu dabara sai ga Allah haka nan sanda mutum zai hawa abun hawa kaman keke ko bike ko mota ko doki ko makamancin haka ko jirgin sama sai a ce bismillahi walhamdulillahi subhanallazi sakharana hadha kuma kuna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun haka shi ma ana farawa ne da bismillahi haka nan kamar da muka ambata wajen cire tufafi ko da ba a banɗaki ɗaki ba ne ko a cikin ɗakin ka ne za ka cire tufafi da daddare ko za ka canza tufafi to akwai addan bismillahi a bismillahi lazi la ilaha illa wuri na gaba shine sanda abin hawan ka ya lalace sai yana tafiya da motarsa ko da babur ɗinsa sai ya developing wani fault ko ya fara ta fara overheating ko ka ji ta fara dakin ko haka nan kawai ka ji ta mutu ai galibi a ɗabi'a za ka ji mutum ya yi tsaki ne wani ma ko ya ce shi, ko ya ji haushi ko ya buga kan siyari ko ya yi tsinuwa to duk wannan ba ɗabi'a ce mai kyau ba ya zo a cikin hadisi da al'imamun na sa'iyar waito manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza asarat bika dabbatu idan abun hawanka ya baka matsala fala ta qulta isa shaytan kada kai tsinuwa kada ka tsine wa shaytan fainnahu ya ta'azamu. idan ka faɗi wata muguwar magana shiɗan sai ya ji daɗi, ya fara kafafa ya fara kumbura hatta ya tsira mislal baiti sai ya zama ƙatoto kamar girman gida annabi ya ce walakin qul bismillahir rahmanir rahim sai ka sake kunnawa ka ce bismillahir rahmanir rahim ka faɗi bismillah ko za ka buɗe bonet ne ko za ka fito ne ka dai faɗi wannan kalma mai daɗi kada ka faɗi mummunar kalma wannan duka suna cikin ladubba na wuraren da ake amfani da bismillah sai kuma wurin kwanciya bacci wurin kwanciya bacci akan faɗi bismillah rahmanir rahim ko bismika rabbi wa da'atu jambi wa bika arfa'uhu fa in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfazha bima tahfazu bihi ibadaka salihin ya Allah idan ka zo kwanciya sai ka ce ya Allah da sunanka nake sanya kwiɓanya na kan abin kwanciya ta kuma in gari ya waye kai za ka ɗaga ni kai za ka tada ni ya Allah ya Allah idan ka hukunta cewa wannan kwanciyar da na yi daga nan na mutu to Allah ka yi rahama gare ni idan kuma ka hukunta cewa zan miƙe gobe ba mutuwa zan yanzu ba Allah ina roƙonka ka kiyaye ni kamar da kake kiyaye bayinka na gari hakanan kuma a cikin azkarus sabahi wal masa muna faɗin cewa bismillahi la yadurru ma asmi shay'un fil ardi wala fis sama ana karanta ta kafa bakwai wannan ma ambatan bismillah ne a cikin ayyukan sai kuma a wajen wato ruqya idan mutum yana jin ciwo ko yana jin zazzabi ana karanta bismillah a shafa a jikin goshi ko a shafa a wurin da ake jin zafin ko a tofa a cikin ruwa kafa bakwai shi yana da amfani sosai da kuma wajen yanka dabba kamar yadda muka sani in za a yanka dabba ana yanka ta ne da sunan Allah wa kurismallahi alaiha kawa za a yanka saniya ko kaza ko makamancin shi ana yankawa da sunan Allah har ma idan ba a yanka da sunan Allah bai halasta a ci ba haka nan wuri na ƙarshe zamu ambata shine wajen sanya mamatanmu mu a kabari duk in ka gama wannan rayuwar gaba daya idan ka rasu wanda mutuwa kuma tana jiran kowa idan an zo sanya ka a kabarinka an karantar da mu a sanya ka a kabari da sunan Allah bismillah wa ala sunnati rasulillah. ko bismillah wa ala millati rasulillah sallallahu alaihi wasallama wanda suka rike gawo mamaki za su sanya shi a gidan shi na ƙarshe a duniya to ana so su karanta wannan addu'a a daidai lokacin da suke sanya shi a cikin kabarinsa kun ga jama'a waɗannan ah, lafazza guda biyu lafazin a'udhu billahi minash shaitanir rajim da lafazin bismillahir rahmanir rahim ashe suna dauke da dimbin fa'ida da ya kamata mu ci moriyar su kar mu dinga karantawa kawai muna wucewa kar kuma mu dinga mantawa ba ma tuna waɗannan wuraren da ya kamata mu dinga ambatan bismillah ko ambatan ainihin wato a isti'aza waɗannan wasu wurare ne kawai da na zaɓo mana ba ga baki ɗaya bane wanda yake son ganin su gaba daya sai kuma cikin littafai na musamman da suka magana akan azkar ko akan ladubba zai ga karin bayanai insha Allah lokacin mu ya kure zamu saurara nan insha Allah Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله